Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru. Mai taken tsaka mai wuya, wanne ne ba wanne ne ba. Mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu, mu tsara duk abin da za yi amfani. Yanzu bari mu tuno muku da abubuwan da suka faru a cikin kashin da suka gabata. Kun ji yadda aka zargi Iliya da yi wa tsohon mai gidansa Jamilu sata. Kun ji kuma yadda ɗan Jamilu wato Nasir wanda ajinsu ɗaya da 'yar Iliya wato Hawwa ya yi ƙoƙari ya ankarar da ita. Amma da farko kar mu manta da sirrin da Hawwa ta faɗawa ƙawarta a cikin shirin da ya gabata. Ina son ki san mini ki don Allah. Kwanan nan al'ada ta za ta zo. Amma Hawwa, ba kin yi al'ada ki ta wannan wata ba ko ba ki yi ba eh damuwar kenan ban yi ba kamar ta dan daɗe ayya mun je da hawa ta bada kanta a karan farko ga saurayinta kuma ɗan ajin su ado to ko hakan zai jefa ta a cikin wata matsala ko kuwa dai kawai firgita ta yi taken wannan kashi na 24 na shirin mu na ji ka karu shine yaushe gamo yanzu za mu ɗora a inda muka tsaya wato inda hawa da mariya suke hira a ɗakin mariyar. Ahiya? Me kike nufi da ayya? To kin ce da ni wai da ke da ado kun sadu ko ba haka kike ce ba? Haka ne, amma fa nan da nan aka yi. Shin kin duba kalandar watan ki na al'ada kuwa? Akwai wata kalandar watan al'ada ce? Ni ban taba jinta ba. Tsaya ki ji. Hawa, in ba a yi sa'a ba, to ina jin kin yi ciki. Ka don Allah mare ki daina zo layata. Ba zai yi a ce ina da ciki ba. Ta yaya ma? Ni kai ina san ni kalau nake, ta yaya ma kika san hakan? Abin da ma nake faɗi hawa, ba mamaki kuskure ne, amma idan kin san kin batan wata, kuma kin tara da wani ba tare da wata kariya ba, to tabbas za ki iya samun ciki. Hakan za ta iya yiwuwa. Zauna dai ki ji. <sighs> To, kin ga hawa, akwai hanya ɗaya da za mu iya bi mu gane. To, aini, 'yan shekara sha biyar ce, zai yiwu a ce ina da ciki sama ka ba mai yiwuwa ba ce kin ga hawa ki kwantar da hankalinki um, abu na farko da ya kamata ki yi shine ki gano kina da ciki ko ba ki da shi wani lokaci watan al'ada yakan yi jinkiri ya ƙi nuna gaskiya yanzu bari na kira likitanmu na san nan take zai iya yin gwajin kin ga ta haka za mu iya tantancewa haka ne to ina ganin baya da zan yi ko Wai Mariya gwaji yana ɗaukar lokaci ne? Ya kamata na sani da wuri. Tsaya ki ji hawa Ya kamata ki kwantar da hankalinki. Abun ba wata wahala gare shi ba. Kuma ma likitan zai miki bayanin komai idan ya zo. To ni yanzu yaya zan tunkari iyayena? Baba na kashe ni zai idan har ya gane. Baba ta kuwa na san gaba ɗaya hankalin ta tashi zai yi. Ga shugabar makarantar mu, ga 'yan uwana. mai duk mutanen da suka sani za su ce game da ni? Ke? Kina ma jin abin da nake faɗa kuwa? Ni ba zan iya komawa gida ba Mariya wallahi duk abin ya yi mini yawa. Ga 'yan sanda suna neman babana. Ga mamata ta gudu ta bar baba. Kuma gashi na shafa watanni ban ji ta wayan ƙannena ba. Duk ji nake kamar ni kaɗai ce a duniya. Yanzu kuma ga wannan abin kunyar da yake nema ya faru. To zaki bar ni don Allah na zauna a wurin ki. Haba hawa, kar ki ji komai, komai zai warware. zama kuwa za ki iya har zuwa lokacin da iyayenki za su dawo bari ma na kira um, dr zakarin tashi Allah ya kawo mu mun iso ba kwa ji ne ku tashi mana alhamdulillah a ina muke ne ni fa duk tafi na gaji ai ina gani nan wurin kai auta kalla ai ga tashar motan nan Allah ya kawo mu gida ye alhamdulillah <laughs> Allah ya kawo mu gida Allah ya kawo mu gida Allah ya ah. kawo mu gida alhamdulillah <laughs> yara kenan to yara sai ku yi haƙuri don ku anan zan sauke ku ba za ka bi mu gidanmu ba ka ga babanmu da mamanmu har ma da yayarmu <laughs> Allah sarki modi gaskiya zan so mu haɗu da su amma gaskiya hakan bai dace ba ɗauko ma da na yi ka sada ce kawai irin tawa sai dai kuma kada ku yi min mummunan fahimta duk ina ƙaunar ku amma har yanzu ban san dalilin da ya kai ku ƙasar laboriya ba kuke yin aiki kawo kuma antunku shikenan dai bari na bar ku a nan wurin idan kun gane inda kuke to na tabbata za ku iya kai kanku har zuwa gida kawo kallon mun gode kore da gaske da abin da kai mana ba za mu taɓa mantawa da kai ba abada ba za mu manta ba har abada Allah sarki yara ku daina kuka ni ma ba zan manta da ku ba dama can ko da ban zo don ku ba zan biyo ta wannan hanyar ne abin yi min godiya na ji daɗi da na taimake ku na san in dai da rai wataran wataran za mu sake haɗuwa ku sauka lafiya maza ku kama hanya ku nemi hanyar zuwa gida sai wata rana kawo kallon ba za mu taɓa mantawa da kai ba ba damuwa yara sai wata rana ku gaishe min da duk mutanen gida sai wata rana muri zo mu je mu ga mama da baba da kuma hawa zan gane hanya to mu je auta Tapi kai iliya wannan fa ba ƙaramar tafiya ba ce duk sai na ji ni wani iri da na dawo cikin gari saboda har na fara sabawa da zaman ƙauye magajiya ni bari in taimaka in ɗauka miki kayan nan mu tafi ba sa ashe da nauyi ai ni magajiya ai yanzu ga nake mai gurguwa dabara fa da muka dawo gida ban da abun ka iliya idan har da gaske ba kai kai wannan satar ba to tsoron me zaka ji kuma to Allah sa haka din ne to koma dai me zai faru ai na ji daɗi da muka dawo gida sannan na yi miki alkawari daga yau zan zama miji na gari da kuma uba na gari ba kuma iliya sai ka daina shan giya kuma sai ka nemi aiki idan ba haka ba kuwa za a iya komawa 'yar gidan jiya kwarai da gaske amma duk da haka kada ki ji komai mama iliya ka ji abin da nake ji kuwa me ba an yi hanya ta yawa ma cikin tashar motar nan duk ma nake jin magana ki iliya sai na ji kamar muryar yan tagwaye na ko kuwa eh? kai kai kai me zan gani iliya kalli tsallaken titin can ka kaga yayan mu mudi da auta sun dawo mudi mudi da auta ka ga su ta tsallakin titi alhamdulillah mudi kin gansu can kai ma mu je mu tsallaka mu tsallaka mudi mudi na auta na Kin ga Hawa, ki kwantar da hankalinki. Yanzu nan Dr. Zakarin zai zo. Wayo Allah na Mariya, shine wancan ko ba shi Dr. Zakarin ba? Don Allah Mariya menene abin yi? Duk zai miki bayanin komai. Likita shigo mana. A'a, Mariya ce? Na'am amni ce likita. To sannun ku. Sani likita. Mm. Mariya kina lafiya? Lafiya, kalau likita. Ina jin ke kuma ke ce hawa ko? Ni ce. Ni kuma sunana Dr. Zakari. E, Mariya ta yi min bayanin ki ta waya, ko za ki zo mu ɗan je daga waje don mu gana cikin sirri? A'a, nan ma ya yi. Ni, ni ƙawar Mariya ce a makaranta, kuma ta san komai da ya faru. Shi kenan, ta ce min wai kina da ciki ko? Haka dai Mariya ta ce, amma ni ba ni da tabbas. Karki damu, shi ne ya sa ni na zo nan gurin domin mu tabbatar. To me zan yi? likita ka gaya mini to abin da zan yi na farko shine zan yi gwaji na gani idan da alamun samun ciki me kake nufi da alamu ni na ga lafiya ta lau ba wata rashin lafiya nake yi ba na fahimci kin yi batan wata kina jin amai kuwa ba na ji sai dai gaskiya na ruɗe kina jin mamanki ya saki fiye da da me kake cewa wannan ai bai shafe ka ba kin ga hawa dole ne faki amsa tambayar likita kai ki ji komai wannan ita ce kadai hanyar da za a taimaka miki ni dai ba abin da na lura da shi to kina yawan gajiya gaskiya ne nakan gaji haka ne ina ganin ya kamata kawai mu yi gwajin ciki Ko me za a gani a gwajin cikin da za a yi wa Hauwa? Sai ku kasance da mu a cikin kashi na gaba. Idan kuna son sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda muka gabatar, ko kuma wani daga cikin shirye-shiryen da suka gabata, sai ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo, wato dw.de/lbe. E. Za ma ku iya ga hoton bidiyo da Ado yake aikewa da abokansa zuwa gida. Idan ba kwa son a bar ku a baya sai ku tare mu a shiri na gaba. Daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn, Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri. Mu tsara duk abin da za ya amfane mu, mu tsara duk abin da za ya amfane mu, mu tsara duk abin da za ya amfane mu.